يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta musu idan mai kiran sallah ya kira a ranar juma'a bayan liman ya hau kan mumbari to ku gaggauta zuwa masallatai domin sauraron huduba da halartar sallah ku bar ciniki kada ya shigartar da ku daga yi wa Allah da'a wannan abin da aka umarce ku da shi na tafiya zuwa sallah da barin ciniki bayan an kira sallah ranar juma'a shine yafi muku alheri ya ku muminai da a ce kun san haka don haka ku kamanta abin da Allah ya ba ku umarni